قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهذا يعد من العجائب ce wannan magana na ibn al-qayyim ko wannan babi da ka ya zo da shi yana daga cikin abubuwa masu ba da mamaki fa inna ahlat ta'tili su wa'ancan mutane jahamawa a ta'tili Kamata كما تقدم عزلوا كلام الله كلام رسوله sun nesatar da zancen Allah sun nesatar da zancen manzon Allah a filin aiki a alil eti jajibihi ma daga yin hujja da su fi hazal babi wa za'amu suka ɗauki anna adillatal wahayai ne labbiyatun banniyatu hujjojin wahayi wahayoyin nan guda biyu qur'ani da hadisi lafazi ne da zato amma babu ne a cikin sa wa annaha tadullu ala tajafini domin wa'annan duka kalmomi suna nuna jaffaman shi in mutum in ah, arrahmanu ala al-arshi istawa wannan an mayar da Allah ciki in ka ce Allah na da hannu da da fiska ce ka mai da shi in ka ce wajen a rabbuka wal malaka saffan saffan a ka mai da Allah ji idan ka ce wajen a rabbuka in baka sani ba wal malaka saffan zai daga ce sadaka Allahu lazim an karanta Qur'ani Allah ya yi gaskiya saboda haka nan sun nesatar da ayoyi ƙwa'ani da hadisi an ihtijaji bihi ba an fi hadal babi wa za a za'amu suka dauki anna adillata alwahyi na da kuma baya ko wa an na ta annaha tadullu ala tajassim wa an na man qala bima dallat alaihi duk wanda ya faɗi abinda ayoyin nan suke nunawa da hadisai min alma'ani almafahuma بالعريب فهو كافر وقدموا عليهما أصول أهل الإلهاد يتقبطت أصول أن إلهادي ثم مع هذا بد أن زعموا أن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة الذين لم يقدموا على الوهيين a ra'ayin adin ba su gabatar da ra'ayin wani akan wahayin nan guda biyu ba wa qalu bima dallat alaihi bi anwa'iha as-salasa wa ja'alul wahalayaini hubal asal ala sunna suka sanya wahayoyi su ne asali eh alladhi tarji'u ilayhi al-aqwal wal madhahib kullaha kuma wafaqahuma abunda ya dace da su fa huwa maqbulun kuma khalafa alwahyaini fa huwa mardudun وما لم abun abunda ba a san shi ba muwafaqatuhu aw mukhalafatuhu fa huwa mawqufun da a ba za a yake da shi ba wannan ra'ayi na ahlus sunna wa lam yataqaddamu bayna yaday rasulih ba su wuce gaban manzon Allah ba bi makalati la usuliyati wala far'iyya a aqida da ayyuka ba su wuce ba Za'a alu ta'tili ma'a hadha yan ta'tili suka ce wannan annahum mutanakkisuna bi rasul yara ai alu sunna suna rage daraja annabi suna sukan annabi saboda kuma sun yi haka sun gabatar da qur'ani sun gabatar da sunna ainihin qur'ani ne farko kafin usulun can qur'ani ne kaza don haka nan sun nakafa annabi wa hadha min a'zami qalbil haqa'iqi wannan yana daga cikin mafi girman juya abubuwa wa ja'alul haqqi batila sun mayar da gaskiya ƙarya wal batilu haqqan ƙarya kuma suka ɗauke ta shine gaskiya wal muhsinu musi'an mai kyautatawa suka ɗauke shi mai munanawa wal musi'u muhsina wa man arafa maqalahu ma qalahu ahlus sunnah wanda duk isan abun da ahlus sunna suka faɗi wa ma qalahu jahmiya da abun da jahmawa suka faɗi ka ɗauko maganan ahlus sunna akan matsala ka ɗauko maganan jahmawa akan matsala ka auna ba ka hukunci fi hadal babi arafa annal imana billahi wa rasulihi zai fahimci lallai imani da Allah da imani da manzon Allah wa ta'zimullahi wa rasulihi da girmama Allah da girmama manzon Allah da'iru ma'a ma qalahu al yana tabiya tare da abin da al-sunnah suka faɗi isbatan abun da suka tabbatar wa nafayan da abun da suka kore wa zahiran wa batinan fa innahum kama azzamu rabbahum ahlu sunna kamar dai yadda suka girmama ubangijinsu bil imani ainihin bi kulli ma dalla alaihi alkitabu duk abin da alqur'ani ya nuni wa sunna min sifatin azamatihi da siffofin girmansa wa kibriyaihi wanqadat qulubuhum zukatansu suka yi da'a gare shi wa jawarihum da gabakuwansu lidalika wa shahidat bihi alsinatuhum kuma harasansu ma suka yi shaida da shi wa humul qa'imuna bi ta'zimir rasuli haqqan su ne suke tsaye da girmama manzon Allah na gaskiya wal imani bihi su kalu suna suka imani da shi idza kalu nashhadu domin suna cewa muna shaida annama da bihi rasulu haqqan abban da manzon Allah ya zo da shi ne gaskiya yajibu imanu bihi yana wajaban a gaskata shi kullihi fi jami'i bil ilmi a dukkan bangarorin ilimi ainihin usulu da furu'u fi usuli dini a aqidar ko furu'ihi da aikace aikace Wai yajibu in inqiyadu lahu ba da kai gare shi na zamowa dole ba'uhu wata kadimuhu da gabatar da shi ala ghairihi wa mayyazu bainal haqqi wal al-mukhtas billah bambance tsakanin gaskiya al-muqtasu billahi wacce take da Allah wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu bai yi masa da'a shi kadai ba shi da abokin tarayya a gare shi wala yastahiqu hadha al-haqqa ba wanda ya cancanci wannan haƙƙi bautatawa malakun muqarrab mala'ika makusanci wala nabiyyun mursalu wala huma wala haƙƙul muktasib birasun rasuli haƙƙi wanda yake buda manzon Allah wa huwa ta'ziruhu ma'ana manzon Allah bai da haƙƙi a abota ta masa isa yake ba mu masa sujada ba haƙƙi da yake manzon Allah yake ɓaci manzon Allah wa huwa ta'ziruhu taimakon Hari ka taimaki manzon Allah ya riga yanzu ya mutu ya ga ba bukata ake ka je ka ɗebo masa ruwa ka masa ba ba ina neman ka yi iki ka kai masa ba manzon Allah ba ina neman ka yi ɗinki ka kai masa ba sai da bukata wannan eh an ji ba saboda haka na yi wa'annan duka da abin da mutane ke kallo ba su ne ba abun da manzon Allah yake nema ka koyar da abin da ya karanta amma kafin ka isar kai ka aiki da shi ka bi yadda ya tsara ma ka yi abin da ya hore ka ka hannu daga abin da ya hana maka ba ka gudanar da komai sai ka duba mai manzan Allah ya ce a farko akan wannan matsalar yadda ka zama haka to ka nemi duka gidanka su zama haka daga nan ka nemi dangin ka su zama haka ko sun zama ko ba su zama ba ka daidai su daga nan ka nemi al'umma haka sannan duk inda za a yi wani abu da za a ɗaga wannan addinin ka shiga duk inda abin da zai rusa wannan addini ka hana ko ka shiga cikin masu hanawa a hana tare da kai wannan ka ka taimake shi amma son manzon Allah ba wai ka abinci ku zo ga abinci ina murnan aihuwar manzon Allah na yanka shanu kaza na yanka rago kaza kaji kaza talo-talo kaza ku zo ku suna mai yau rana sunan manzon Allah ina ba san shi bane ba masallatan wurin bautan da ya da shi suna ƙafa abubuwa ga suna muna kallon ana kwantar sunna manzo Allah ɗaya bayan ɗaya ba masu kira shaitan yana da masu kira shaitan na da masu kare shi shaitan na da masu kana shi amma mazo Allah yana da bukatan limaman mabiyan su shi yana cin tinkaho da mabai yana can zai yi fariya da mu da ku. Allah yanzu wace fariya zai yi da mu. yan bidiya sun fi mu fara ya zai da mu yan bidiya sun shigar da bidiya su kowane lungu kowane ƙauye kowane birni kowace gwamnati kowane ofis suna kai kayansu suna kuwa mai suna ma in yi je wani wuri sai ya ƙoye ya nuna suna shi ba ta gaskiya ba ce ba ta'asiruhu wa tawqiruhu da darajar tashi idan ka san me ya ake darajar ta manzon Allah ba ka tuna karatu da muke a nan wurin jiya saboda girma manzon Allah mutum in yi zai gaba kabarin da wanda ya san manzon Allah ba zai iya tsayawa da kafan ba zai iya buɗe baki ya magana ba saboda manzan kamar yana rayuwa ce ubangijin fa na jiyar da shi na nuna masa ga abin da ake masa lafar ka jana dole ka girmama shi za ka girmama duk wani ɗaki na Allah a duniya da dai an yi shi ne da umarnin manzan Allah shi ne irin wancan da zai zo inda anguwanku inda wannan ɗaki shi za a ba shi sannan. kana yi sai ga shugaban aiki yanzu. zo kaga kaza ya bashi wuri to ka ai za mu ji kunya da ta da banza Allah na ziyara na ziyara ran da zama na ziyara mu mai zamu nuna to ga ko ina nan dole mu kaman baya nan dole ne hanyar ikhlasi kada ikhlasi mu yi tsare yana nan tafsiruhu wa tabjiluhu da darajansa darajanta shakhsiyarsa irin ta shari'a darajantawan wal haqqul mushtaraku haqqin da aka yi haɗaka wa huwa al imanu billah wa rasulihi wa mahabbatillahi da son Allah wa rasulihi wa ta'atillah wa rasulihi kama shakahu wannan irin wannan na bukatun yawan maimaito da Allah Allah ya yi su ba da zalika abba ina haka